فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنه منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين saboda sun warware alkawarin da aka yi da su muka kore su daga rahamarmu muka mayar da su zukatansu masu kaushi da tsauri alheri baya isa gare su ba sa amfanuwa da wa'azi suna canza zance daga yadda yake ta hanyar canza lafajinsa da juya ma'anoninsa da abin da zai dace da son zuciyarsu suka bar aiki da wani sashe na abin da aka tunatar da su shi kai wannan manzo ba za ka gushe ba kana gano ha'incinsu ga Allah da bayansa muminai sai ‘yan kaɗan daga cikinsu ne suka cika alkawarin da aka ɗauka a kansu kai musu afuwa kada ka kama su kai musu rangwame hakan yana cikin kyautatawa kuma Allah yana son masu kyautatawa.